sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata biyar ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku abubuwan da muke tafa da su da farko ga kan labarai. Ma'aikata a Najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau talata da nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka cire tallafin man fetur. a yau talata rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen ukraine marasa matuka waɗanda aka harba su kan birninta hukumar da ke samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa afghanistan matakin da zai shafi akalla mutum miliyan biyu a wannan wata kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu za ku ji cewa jamhuriyar nijar an fara wa da firayim ministan rikon kwarya martani kan zargin gwamnatin da soja suka hambar da cin dimbin bashi ba a kwatanta shi Nijar a lokacin shekara goma sha uku da suka wuce da yau ba su kwatantawa don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun karu sosai. Za a kuma ji cewa Majalisar Dokokin Jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike kan ɓacewar ƙaramin hanjin wani yaro da aka yi wa tiyata bayan nan za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja da ke Najeriya ta bayar da hutun kwanaki uku a jihar domin raba kayan tallafin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tucen arziki amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. ma'aikata a najeriya sun tsinduma yajin aikin gargadi a yau talata don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin najeriya wanda shi ne mafi girma a nahiyar afirka ya shiga halin kakanikayi ƙungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu bukatunsu Wadanda shi shine yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya citira bayan da suka ki amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu a wata hira da ya yi da muryar amurka a kwanakin baya jim kaɗan bayan wani yajin aiki da ƙungiyar ta ya yi wanda kotu ta dakatar da shi sakataren haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon najeriya ta nlc comrade nasir kabir ya ce bukatarsa ita ce a dawo da farashin mai kamar da yake a da. Kungiyar kwadago ta NLC ta lashe takwabi mun nuna babu gudu babu ja da baya insha Allah muna kan bakanmu ne na cewa lallai lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake kan a ci gaba da wannan tattaunawa. A yau Talata Rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen Ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birnin ta. ma'aikatar tsaron rashar ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin lardin istra da ke moscow da kuma yankin kaluga da va da ke lardin magajin garin moscow sage sobiyani ya ce barbashin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka sai dai hukumomin na rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baraguzan jiragen mara matuka suka fadu ukraine da ya baya bayan nan kan yi amfani da jirage mara matuka wajen kai hare-hare a yankunan rasha yayin da mamai da rasha ta yi mata ya dushi shekara biyu a halin da ake jiki amurka birtaniya da kungiyar tarayyar turai na kokarin shawo kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a wannan makon don ta daina turawa rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da ukraine kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito a ranar litinin inda ta ambato silar magana daga bakin wasu jami'an amurka da na kungiyar tarayyar ta turai wani jami'in kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ya faɗa wa kamfanin jillancin labarai na reuters cewa ƙasasa na bin ka'idojin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa rasha sau da kafa jami'in ya ƙara da cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa na ci gaba da sa ido kan dukkan kayayyakin da ƙasashen biyu ke musaya Ma'aikata harkokin wajen amurka ta ki cewa uffan da aka tambaye ta kan wannan rahoto na wall street journal ita dai haɗaɗɗen daular larabawa ta ce tana ci gaba da tattaunawa da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa ciki har amurka da tarayyar turai kan rikicin na ukraine da kuma tasirinsa kan tattalin arzikin duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a jamhuriyar niger 'yan siyasa da jami'an fafutuka sun fara mai da martani bayan da firaministan gwamnatin rikon kwaryar kasar ya sanar cewa gwamnatin da sojoji suka hambara a watan yulin da ya gabata ta ci dimbin bashi daga ciki da wajen kasar yayin da wasu ke nuna rashin jin daɗin sa akan wannan al'amari wasu kuwa na ganin firaministan ya faɗi son ransa watakila da nufin samun karɓa a wajen 'yan nijar wakilin murya amurka ya mai bar barma ya aiko mana ƙarin bayani miliyar ko biliyan dubu biyar da ɗari biyu na sefa ne firaminista mai mukamin ministan kuɗi lamin zan ya bayyana cewa shuɗaɗɗiyar gwamnatin ta ci a matsayin bashi galibi daga waje wani ɗan rajin kare hakkin ɗan adam abdu idi na ƙungiyar FSN ya ce bai mamakin jin wannan labari ba a bankin duniya da asusu lamani na duniya suna jan hankalin nijar basa ɗaukan bashi kenan hakika wannan mu ba mamaki mun san da nan ne duk ɗaya kasashen hakika na duniya suna ɗaukan bashi amma bashin da suke ɗauka don a yi aiki wanda za a ga abin shekara ashirin shekara talatin shekara hamsin ba a ɗaukan bashi da sunan ƙasa a yi wasoso Eh, mai yawa su shine suka yi eh, wa'anga gwamnatocin da suka shure shekara goma sha biyu da wani abu. Firaministan ya tunatar da cewa miliyar ɗari uku na sefa kacal ne ake bin Nijar a shekarar da goma wato a washe garin juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin tazarce. sai dai wani tsohon dan majalisar dokokin kasa abdulmuni gusman na danganta al'amarin da sauyin da aka samu a fannin tattalin arzikin nijar daga wancan zamani kawo yau a matsayin shi na dan banki na kasa da kasa da girma firaminista ya fi kowa sani shi cewa al'amuran tattalin arzikin nijar abubuwa ne wanda suka motsa sosai sun yi hoɓasa don haka ba a kwatanta shi nijar da lokacin shekara goma sha uku da suka wuce da yau ba su kwatantawa don saboda al'amura da kuma ayyuka na masu haɓaka tattalin arziki tsakanin wannan lokacin da yanzu sun karu sosai kuma abubuwa ga sunan kowa dai ya gani da idanun shi ba akwai aiki wanda shahi shi da hanyoyi da kafa kamfanoni da gina makarantu da sauran ma'aikatu ma'aikatu na eh, na tattalin arziki da tattalin lafiya da sauransu. Da yake amsa tambaya kan batun shirin gurfanar da mutanen da ake zargi da tafkata asa, Lamin Zan ya ce za su damka komai a hannun mashara'anta domin ta yi bincike. To amma wani matashin ɗan siyasa Shaibu Muhammad na cewa ba su da fargaba a kan wannan kuduri. Shugaban ƙasa Bazu Muhammad ba ɓarawo ba ne, ba mace amana ba kan mutanen bazum su faɗi mushi 'yan adawa sun sha faɗi mushi haka barawo ne ya kama mai kaya kuma ya ce zai mushi bincike to wannan mai hankali ya za a yi fassara wannan abu su za su bincike na eh, shekarun da aka yi biyu da rabi na shugaba bazum to su in ba su mana bincike ba mu za mu musu bincike na wata ɗaya da rabin da suka yi kar a tahi allura ta tono galma a dangane da makomar tsohon shugaban majalisar dokokin kasa hama amadu wanne daga kurkukun da yake tsare ya tafi ketare a shekarar 2021 don neman magani firaministan gwamnatin rikon kwarya ali muhammad lamin zan ya ce suna marhaban da duk wani dan nijar din da ke fatan ba da gudunmuwa a lamuran da suka shafi tafiyar kasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulamu mani barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Hukumar da ke kula da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rage wani kaso daga cikin tallafin abinci da take samarwa Afghanistan. Matakin da ake fargabar zai iya shafar akalla mutum miliyan biyu a wannan wata. hukumar ta wfp ta kuma yi gargadin cewa akwai yiwuwar a samu matsalar karancin kudaden da za a samar da abinci ga al'ummar da ke yankunan karkara yayin da aka doshi lokacin hunturu ta kara da cewa nan da watan oktoba ake fargabar kudaden za su kare lamarin da ya sa hukumar take yekuwar da a samar da tallafin da zai iya ciyar da mutum miliyan goma har zuwa karshen shekarar nan hukumar ta wfp ta ce a halin yanzu tana bukatar dala biliyan ɗaya idan har ana so a samu abinci da kuma gudanar da wasu ayyuka har zuwa watan maris din baɗi kashi ashirin cikin ɗari na mutanen da hukumar ke tallafawa mata ne waɗanda ke kara shiga halin kuncin rayuwa saboda tsauraran matakai da gwamnatin taliban ke ɗauka na hana su yin wasu ayyuka uwar gidan shugaban amurka jill biden ta kamu da cutar covid-19 sai dai fada white house ta ce alamun cutar da ke damun uwar gidan shugaban ƙasar masu sassauci ne an kuma yi wa shugaba joe biden gwajin na covid-19 a yammacin ranar litinin amma sakamakon ya nuna bai kamu da cutar ba kamar yadda fada ta white house ta faɗa cikin wata sanarwa a yammacin jiya litinin ne wani gwaji da aka yi ya nuna cewa uwar gidan shugaban ƙasar ta kamu da covid-19 in ji daraktan sadarwar ta elizabeth alexander inda ta kara da cewa jill biden za ta ci gaba da zama a gidansu da ke jihar delaware Biden dai ya dawo daga jihar ta Delaware shi kadai a yammacin Litinin ba tare da uwar gidan tasa ba. Sanarwar ta kara da cewa bayan gwajin da aka yi wa uwar gidan shugaban kasar na COVID-19 wanda sakamakon ya nuna ta kamu da cutar ne yasa aka gaggauta yi wa shugaba Biden gwajin na cutar inda sakamakon ya nuna bai kamu da ita ba, in ji fadar White House. Sai dai bayanai sun nuna cewa za a ci gaba da yi wa shugaba Biden gwajin cutar cikin wannan makon. fadar ta white house dai bata ce open ba bayan da aka nemi ta karin bayani ko wannan lamari zai shafi tafiyar da badin zai yi zuwa kasashen ƙetare labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahotonmu na biyu daga najeriya Majalisar Dokokin Jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike akan wani yaro dan shekaru sha biyu da ke kwance a asibitin koyarwa na jihar bayan da aka yi wa karamin hanjinsa lahani a lokacin da aka yi masa tiyata a asibitin. Daga Legas ga rahoton da wakilinmu gida Jibrin ya aiko mana. matakin da majalisar dokokin jihar ta lagos ta dauka in ji kakakin majalisar mudassiru obasa ya biyo bayan kukan da mahaifiyar yaron mai suna madam abiodun debora ta gabatar ne inda ta ce an yi wa dan nata mai suna adebola a bright aiki a asibitin maimakon samun sauki sai kuma cuta ke ci gaba da karuwa inda aka gano akwai aikin ganganci wajen yi wa yaron tiyata lamarin da kuma ya kai ga lalacewa ko bacewar karamin dan hanjinsa tuni shi ma gwamnan jihar lagos Babaji ya san olu ya ziyarci yaron a gadon asibiti inda hotuna suka nuna yaron ya zama tamkar kwarangwal alamun da ke nuna cewa yana jin jiki nan take dai gwamnan ya ce ya dauki nauyin jinyar da yaron yake yi a asibiti tare da alkawarin daukan matakan da suka dace na gano abin da ya faru a bangaren bangaren asibitin wanda mallakar gwamnatin jihar Legas ne. Ko da yake kokarin jin ta bakin jami'an lafiya asibitin ya ci tara wani ma'aikacin asibitin da baya so na bashi sunansa ko daukan muryarsa ya shaida min cewa rahoton da tun farko suka samu shine iyayen yaron sun kai shi wani asibiti mai zaman kansa yadda aka gudanar masa da aikin cire appendix sai dai lamarin ya yi kamari ne lokacin da aka garzayo da yaron asibitin gwamnati domin neman sauki sau da dai an sha zargin jami'an jami'an lafiya da sakaci wajen kulawa da marasa lafiya wanda a wasu lokuta yakan kai ga rasa rayuka ko kuma samun nakasa to ko me ke haifar da irin wannan matsala tambayar kenan da na yawa kwararre a bangaren binciken lafiya malam Muhammad Sani. Akwai abubuwa abubuwa da yawa da suke haifar da irin wayannan kurakurai a wajen duba mara lafiya na farko kaga idan kamar tiyata ce a ce an manta da wannan ko an manta da wannan wani lokaci likitan yana shiga wajen aikin ba a natsa ba yana da abubuwa da yawa a cikin kansa ko kuma ya kasance yana da mutane da yawa suna jiransa maimakon ya tsaya ya yi aikin yadda ya kamata yana aikin ne yana tunanin akwai wasu mutum ashirin ko talatin da ke jiransa yanzu sai ka ga mutum a rana na likita ya yi tiyata takwas goma sha biyu shi kaɗai ransa. To a cikin goma ko takwas ɗin nan ba lalle ba ne duk ya yi su a sai ya yi su a yadda ya kamata. kaga dole a ce an manta da wani abu ko kuma wajen wani dinki ya manta ko wajen wani abu ya manta. kuma kwanan nan ma dai sai da majalisar da ke kula da kuma sa ido akan aikin likita a Najeriya ta dakarar da wasu likitoci guda hudu da aka samu da laifin aikata ba daidai ba a lokacin ayyukansu. Likitocin dai sun hada da Dr. Ejike Fadinar Oji da Dr. Richard Chukwu Ijeku Okoye da Dr. Olalekan Olatise da kuma Dr. Buliaminu Adi adebayo adegun a watan janairun bana ne da ya wata babbar kotun lagos ta yankewa dr ejike fadinar oji daurin shekara daya a gidan yari bayan an same shi da laifin saka ran wani matashi mara lafiya cikin hatsari a matsayinsa na shugaban wani asibiti mai zaman kansa da ke anguwan dolphin a nan lagos babin ejibirin murai amurka daga najeriya a gaida baban gida jibrin to har yanzu dai muna najeriyar Gwamnatin jihar Neja ta bayar da hutun kwanaki uku a jihar don raba kayan tallafin rage radadin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi wanda ya haddasa hawa farashin kayan masarufi a fadin kasar. Sai dai kungiyar kwadagon jihar ta ce ba ta bukatar kasan da aka ce an bata domin tallafin. Ga Mustapha Nasir ba tsare da karin bayani. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ayyana bayar da hutun kwanaki uku daga ranar talatan nan shidda ga watan satumba zuwa ranar juma'a takwas ga watan na satumba domin raba kayan cire tallafin mai da gwamnatin najeriya ta baiwa jihohin kasar domin rage raɗaɗin cire tallafin man da gwamnatin najeriya ta yi tun a baya A wani jawabi da gwamnan jihar Niger Umar Muhammad Bago ya yi ta kafofin labarai na jihar Niger ya ce yanzu haka sun karbi naira biliyan biyu daga hannun gwamnatin tarayyar najeriya suna jiran isowar naira biliyan biyu sannan naira biliyan ɗaya an sayi kayan abinci ne domin rabawa al'ummomin jihar inda ya ce za a raba su ne ta rumfunan zaɓe da ke faɗin jihar kuma zai kama buhu goma goma kowane runduna zai kama buhu A dubu arba'in da tara da ɗari biyar to sai mun ƙara mun siya mun kan wannan a dubu arba'in da za a ba mu don ya samu ya zaga na akwatin zaɓe na rumfan zaɓe buhu goma Haka zalika, gwamna Umar Mohamed Bagu ya ayyana wasu ƙungiyoyi da suka hada da na ma'aikata da 'yan siyasa har ma da ƙungiyoyin 'yan jarida da aka ware masu wasu kuɗaɗe domin su ma su lasa. Akwai ƙungiyoyi na masana'anta na lebo, civil servant, ticoci, 'yan jarida da sauransu duka. su ma an yanke masu don kada su sa kwaɗayi a cikin abin da za a ba talaka an keɓe masu naira miliyan ɗari da goma. political parties jam'iyoyi da suke cikin jihar neja dukansu su ma an yanke masu naira miliyan ɗari da hamsin don kada a ba su abin talaka su zauna a saman shi. To sai dai wani hanzari ba gudu ba saboda gwamna Umar Bago ya ce kudaden tallafin da aka rabawa jihar Niger bashi ne saboda haka za a biya su a nan gaba. Amma jama'a su sani cewa wannan abincin da aka za a bayar da wannan kudin da gwamnati tarayya ta bayar ba kyauta ba ne bashi ne. Gwamnatin jihar ne za ta biya a nan da wata ashirin. kowane wata in kawo raba tsaban kudin kasa za a cire abin da ya kamata a cire. To tuni dai kungiyar kwadago ta jihar Niger ta yi watsi da nata tallafin na naira miliyan ɗari da goma da aka ce an bai wa 'yan kwadagon. Idan aka biyo mu a shirinmu na dare za a ji abin da kungiyar kwadago ta ce. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogo ma'adan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a salamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku hira da ɗaya daga cikin jagororin shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunus Dutse. inda ya ce tsadan man fetur na barazana hana yin noman rani saboda yadda rayuwa ta yi tsada sosai tun bayan cire tallafin man fetur da gwamnatin najeriya ta yi a cikin shirinmu na wannan makon za mu dan koma baya kaɗan inda wakilin mahmud ibrahim kwari ya fara da tambayar alhaji ali kamar haka kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an girbi amma abincin mawai ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai ji ko ina ba kenan menene abin yi to abin yi ba abin da ya fi addu'a da kuma su shugabanni da wannan suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su rika tallafa mutane domin fa an kai ƙarhi an kai ƙarhi yanzu fa ina gaya maka a gona fara ba daidai ake yi da barai a misali nake gaya maka gonakai in ka misali yanzu girbin gero ake in baka je ba ka yi girbin nan ka tsaya a kai radda kai girbi ka yanke mutane su taimake ka to wani ma da daddare za a zo mutane zo su sare ma amfanin su je su ci saboda masifar da ake ciki ta wa wai duk da an yi girbi din ita yin ba ta tafi ba duk ba ta tafi ba kowa ga ya zo a galabashi saboda shi ne muke taimakon su hukumomi wannan tallafi da ake cewa wai wasu ne suke amfana to mu kanmu manoma sai muka ga cewa a ah, to ai tallafin nan ai kowa ma yana jin sa. tun da yanzu gashi an janye tallafi gashi masarar da zaka auna ka ci yanzu fa manomi ba iya aunar abin da zai ci na gaya ma a baya ya shuka gero ya shuka da amma ya fa karfin sa garin kwaki ma ya fa karfin sa me to gashi na dai yan kama kame ganye ga tafasa nan da yadiya ita ake zuwa ake cirowa a je a sarrafa ta a yan dabaru eh, da mutane su ci wadda lokacin da ake cewa gwamnati tana saka tallafin naira ɗari uku a dillita a kawo misali jigawa ko yobe wadda da bakwai da makina mun yadda mana amma ai wasu mutane ne suke cewa tallafin wai baya amfana talak eh. to kuma sai kuka yadda kenan sai muka yadda amma kuma yanzu ai ba mu yadda ba tunda mun gaga yanzu irin masifar da ta shigo ciki saboda janye tallafin nan na man fetur ai yanzu kowa ya sani dan da yake ciki ma ya san cewa an janye tallafin mai a he tallafin nan yana da amfani don Allah muna kira ga mahukunta da ku 'yan jarida don Allah ku faɗa wa duniya cewa a dawo mana da tallafin nan saboda irin matsatsin da ake ciki a yanzu. Gwamnati ta ce kuɗi karewa suke ita kuma tana so ta tara kuɗi. Kuɗin da ake tarawa mu ba mu san amfanin da ake da shi ba. Mu ba mu sani ba. Kwanaki dai shugaban ƙasa ya ce ya tara tiriliyan to amma ba mu san ina aka kai ta ba ga abinci da gwamnatoci wasu jihohin yanzu a wasu jihohin ma na ji wasu har zanga-zanga ma suka yi mata da kananan yara suna kuka ba an ce an ba wa gwamnoni naira miliyan dubu biyar biyar ba su raba muku tallafi kuma za a kawo kayan hatsi tallafi me za a bada kuɗi za a bada ko abinci ai mu ba duka aka ce to mu abin da muke da bukata gwamnati ta mana ta inganta mana noman mu na rani yadda mutanenmu manomanmu za su fita da rani su je su ci gaba da aikin nan zancen tallafi da aka yi na kuɗi a sayo abinci a alhamdulillahi kamar mu a jigawa gwamnati ta yi rabon abinci a jigawa kai ka samu ko a garin ku an samu eh a garin mu an samu eh amma fa abin sai dai hakuri kwano nawa ne eh abin da aka bada wasu sun samu rabin kwano kwano wasu kuma kwano dai wasu ma habbahu suka ɗauki kamar mutanen da isa gerawa ya taimaka ya ba su aka ce ya ba da taimako wai na shinkafa tirela ashirin don wai zance tunda mu manoma mu da muke shugabantar manoma ba a kira mu ba an nuna mana ba amma mun ji airway ya bada banda wacce gwamnati ita ma ta zo ta bada aka rarraba wannan ya samu amma mu za mu zancen gwamnati mu ta tallafa mana mu shugabanni ba mai a biya dai talakawa to wai yanzu da da wannan tallafi da ake bijirowa da shi da kuma tallafin da da aka ce misali na baya da kuke da aka gaya muku cewa baya isar da ku mamewa ake wanne kuka fi so yanzu a mu tallafi na da muke so wannan ake yi ake cewa wasu ne suke amfana a yi ƙarya ne shi kuke so a dawo da shi so muke a dawo da tallafin mai yadda kowa zai wadata abinci ya sako rayuwa ko dai mun san ta tafi ba ta koma irin ta da ba to mun san za mu samu sassauci. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Alhaji Ali Yunusa Yan Dutse da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. So yanzu kuma ga kaɗan daga cin rayu da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Sanusi ma Madafti da Magaram da isu Makere Madatai da Ilyas Yakubu Digawa da yaku Mai Aski ba da Raka da Hatsari Mai Kwamfuta Mayama. Suka ce salan muryar Amurka. A wannan lokacin da muka fara cin gajiyar wasu daga cikin amfanin gonakan da muka shuka a wasu sassan mu na jamhuriyar Nijar. Ciki kuwa har da jihar mu ta da magaran muna kira ga 'yan uwanmu talakawa musamman ma dai manoma da cewa a guji almubazzaranci kada murnar fara girbi ta sanya mu manta da gaba ma'ana dai mu ta cimar da muka noma don kaucewa fadawa matsalar abinci a nan gaba allah ya sa mu gane amin sako na gaba kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku Hakika ganin buzu a masallaci ya ishi tunkiya wa'azi duba da yadda larurar juyin mulki ta dabaibaye shugabannin kasashenmu na Afirka. Don haka ya kamata su kamanta adalci da kaucewa dawwama akan karagar mulki shine mafita kadai ga juyin mulki. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule tankarkar a jihar Jigawa. sakon malam usaini dango takaraswa tare da baba gana alhaji nuciya cakal da ado salati goma annabi rijau kuma ya ce salam voa hausa hakika cikar kwanaki 100 akan mulki da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya yi mu talakawan kasar banda gasa mana aya a hannu babu abin da take mana sakamakon janye tallafin man fetur wanda ya yi sanadiyar hauhawar kayayyakin amfani na yau da kullum don haka muna kira ga shugaban najeriya muddin a haka za a ci gaba da tafiya to wallahi allah ne kawai ya san iya adadin masu ƙananan ƙarfin da za su shiga wani mawuyacin hali daga ƙarshe muna addu'a allah ya kawo mana ɗauki sakonmu na ƙarshe a yau na haɗin gwiwa ne suka ce don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga matasa da ƙananan yara masu tasowa musamman a unguwanninmu na Lakwaja da su rungumi sana'o'in hannu domin rashin sana'ar hannu ka iya janyo taɓarɓarewar tarbiyyar yara wanda daga bisani ya iya zama babban barazana ko ƙalubale ga al'umma nan gaba. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya. To madalla gaida Aisha yanzu kuma ga labarai a takaice. ma'aikata a najeriya sun tsunduma yajin aikin gargaɗi a yau talata don nuna rashin jin daɗin su kan yadda rayuwa ta yi tsada tun bayan da aka janye tallafin man fetur hakan na nufin yajin aikin ya sa tattalin arzikin najeriya wanda shine mafi girma a nahiyar afirka ya shiga halin kakanikayi ƙungiyoyin kwadagon ƙasar sun kuma sha alwashin ba za su janye yajin aikin ba har sai an biya musu bukatunsu. waɗanda shi ne yajin aiki na biyu da ma'aikatan ƙasar suka shiga cikin wata guda yunkuri na ƙarshe da gwamnatin ta yi na hana ma'aikatan shiga yajin aikin ya citira bayan da suka ki amsa wata gayyata da ma'aikatar kwadago ta aika musu a yau talata rasha ta ce makaranta sun lalata wasu jiragen ukraine marasa matuka waɗanda aka harbo su kan babban birnin ta ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen mara matuka sun tarwatse a daidai yankin lardin istra da ke moscow da kuma yankin kaluga da va da ke lardin magajin garin moscow sage sobiani ya ce barbashin jiragen mara matuka da ya zubo ya lalata wasu wuraren ayyuka sai dai hukumomin na rasha sun ce babu wanda ya jikkata bayan da baraguzan jiragen mara matuka suka faɗo a halin da ake ciki amurka birtaniya da ƙungiyar tarayyar turai na kokarin shawo kan kasar haɗaɗɗiyar daular laraba a wannan makon don ta daina turawa rashar kayayyaki waɗanda za su iya taimaka mata a yakin da take yi da ukraine kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito a ranar litinin inda ta ambato silar magana daga bakin wasu jami'an amurka da na kungiyar tarayya ta turai masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma julie leathers rosham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu david ni muhammad hafiz babala ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗa mu na dare insha allahu yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.